a wannan karatu namu na ajin zaure daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiya kasin babban malamin mu Muhammad Awal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria Allah ubangiji ya cika shi da rahma a yanzu da muke magana mun shiga safiyar Alhamis goma ga watan Sha'ban hijirar Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa Madina shekara bakwai daidai da da tara. ga watan ɗaya shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida. Ci gaba da karatukanmu wanda muke gabatarwa a cikin littattafan malamanmu magabata, muna karatu a cikin littafin Alibana, an shari'ati firkatin Najiya wa mujanabatil firakil mazmuma na Shekul Allama Abu Abdullah, Ubaidullah Allah إرشاد السالكي آه، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وندمال محمد بن صالح الأثيمين بشرح فه رحمة الله على الجميع أنا منا كراتوا أتكلم لتاف فقه العبادات عند مكيبن آه، لتاف إرشاد السالكي إلى أشرف المسالك لتاف من بياني على فقه أو على فقه الإمام مالك بن عنس na Malam Abdulrahman bin Askar. Ah, insha Allah, kamar yadda muka ji, yau Sha'ban muna goma ga wata. A ga abin a hankali a hankali yana karewa har an ci kashi ɗaya bisa uku na watan. Ah, waɗannan abubuwa duk da muka yi bayani na kwaɗaitarwa na ayyuka na falala da ake son mutum ya ribata, ya kamata ce yanzu mutum ya san me ya samu na rabon shi, musamman azumi da ake son a yawaita yi da kuma karatun alkur'ani a na san wa Allah wasu sun sauke ƙur'ani cikin kwanakin nan sun sake dawowa wasu ma sun shiga karo na hudu yanzu irin mu kuma masu kila yanzu muke kokarin saukewa na farko wasu kuma dai har yanzu ba su fara ba suna nan suna ta shiri <laughs> Allah ya kyauta hmm. da dama mutane sai in lokaci ya ƙure musu sai su rinka cewa ya laita ni raddu eh, ina ma da a sake maida ni Allah amma lokacin ya kawo kuma ba a jinkiri ya ka ba a wasa da lokaci da dama idan aka samu ah, <clears throat> ga wata 'yan risala nan da za mu ga a mu? na dawabitu fahmi sunna alhamdulillah mu a wannan cibiya sanannen abu ne kusan dukkaninmu muna da wannan risala na zawaji tu fahimi sunna wanda babban malamin mu Muhammad Awal Adam Albani Allah ubangiji ya cike shi da rahama tun a rayuwan shi ya karantar da mu musamman lokacin da ya sake dawowa zai fara karatun sharru sunna sai da malam ya kara yi mana bita game da zawaji tu fahimi sunna zawajitun muhimma ala fahimi sunnatin nabawiyya wato wasu ƙa'idoji da ake bi wajen yi wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar fahimta to akwai wata daura da muka gabatar a jihar Niger Amina ina jin watan da ya gabata to akwai wanda muka yi amfani da shi a nan sai na ga yana da ɗan kyau kwarai da gaske na sa aka sake samo mana nuskar to shine muka zo muka bada wala'alla mako na gaba za mu ɗan bi wannan risala insha Allah sama sama haka sai ya mun samu mun ƙara samu fa'ida Allah ya mana jagoranci za mu tashi inda malai yace a cikin alibana kenan al-Imam Ibn Baffa, yace wa farada 'ala al-wajhi as-sujuda in ba kuma ta ba muna karkashin babun da yake bayani game da imani to gaskatawa ne na zuciya wato zuciyarka zai gaskata abin da ake so sannan harshen ka ya furta abin da zuciyanka ya gaskata gaɓoɓinka kuma su yi aiki tukuru wajen tabbatar da abin da ke zuciyanka da harshen ka ke fadi to imani a gaɓoɓi guda uku suke bayyana a zuciya a harshe sai kuma arkan ko kuma yi wato abdan wato jikinka zai yi aiki gwargwadon yadda aka umarce shi waɗannan abubuwan duka ya tabbata a ƙurani da Sunna shine abin da mana yake ta kawo mana ya kawo cewa ba yadda mutum zai rabe ɗayan waɗannan abubuwan daga imani ga ayoyi nan Allah maɗaukakin sarki duk yi mana nuni zuwa ga haka min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum kaga ashe baki na nashi zuciya ma tana yin nata na fata an gane sannan gaɓoɓi su ma shine malam ya ta kawo mana kusan kowane gaba a jikin ɗan adam akwai umarnin da Allah ya umarni ga wannan gaba ka aiwatar wajen tabbatar da imanin da ke zuciyanka kuma rashin yin haka alama ce da ke tabbatar da cewa mutum bai cika imani ba kenan ya yi mana bayanin misalin hannu misalin kafa da makamancinsu to sai zo bayani game da fuska sai ce wafarar alal wajhi sujuda fuskan ɗan adam kuwa daga cikin ayyukan imani da aka farlanta wa fuskanka shine yi wa Allah sujuda ina fata an gane kaga babu wani gaba da zaka yi sujuda da ita in ba yin fuska ba an gane tare da yana da abokan rakiya kamar yadda zamu zo mu ji wa annal masajida lillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace gabobin wannan sujudan guda bakwai ne amma fuska to ita ce asalin wato wurin da yake ɗaukan hukuncin wannan sujuda da za ka yi da duk sauran guda shidan da annabi ya ambata in babu fuska to ba kai sujuda ba har yanzu ina fatan fahimta sannan kana iya sarrafa fuskanka ta ɗauki ma'anar sujuda ko da sauran ba su ba da haka sauran a matsayin abokan rakiya ne fuska ita ce asalin wato inda aka umarta da yin sujuda gashi ce ana allaili wan har? kuma wannan sujuda da aka ce fuska ta rinka yi to an rarraba cikin yini da dare akwai lokutan yini da za ta faɗi ta yi wannan sujuda akwai lokutan dare da za ta faɗi ta yi wannan sujuda fi mawaqitis salawat yake musamman a lokutan sallah domin ba yadda mutum zai yi sallah ce da yi sujuda ba ina fata an gane duk sallan da babu sujuda to ba sallah ba faqala Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu irka'u wasjudu sai ce al'aya Allah ya ce ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya <coughs> cikin suratul hajj ko karshe karshen suratul hajj wa fa'alul khair la'allakum tuflihun Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani muhalli shahid kenan kaga da wani suna aka kira waɗanda ake magana da su a da sunan imani to sai Allah ya ce irka'u ku yi ruku'u saboda ruku'u na daga cikin abin da zai tabbatar muku da wannan sunan imani sannan ya ce wasjudu kuma ku yi sujuda so ba yadda mutum zai rage aikin ruku'u da sujuda daga ayyukan imani Allah ya sa fahimta shi yasa aka alakanta sunan imani da waɗannan ayyukan an gane wannan da kyau ko mala ce fa hadhihi faridatun min Allah ta'ala jami'a 'ala al-wajhi wal yadayn wal rijlay wannan abu da Allah ya yi umarni da shi farilla ne daga Allah wanda ya tattara wasu gaɓoɓi a jikin ɗan adam in za a yi shi shine fuska da hannaye guda biyu da ƙafafu guda biyu wa qala fi mawdi'in akhar a wani wajen Allah madaukakin sarki cewa yi wa annal masajida lillahi Allah ya ce lallai tabbas gurabun da ake yi wa Allah sujuda da su gaɓoɓin da ake kwantar da su yayin sujuda to dukkansu na Allah ne fala da ma Allah ahada da haka kada ka sarrafa waɗannan gaɓoɓin wajen wato kiran wani Allah wannan ɗaya daga cikin fasarori da aka yi wa ayan kenan shi yasa a cikin nan zaka je yadda malam zai kawo waɗannan gabobin su ne goshi da hanci wanda kaga goshi da hanci a jikin fuska suke sai tafin hannun dama da na hagu kaji gabobi guda uku ko sai gwiwan dama da na hagu kaji guda biyar sai cikin yatsun kafan dama da cikin yatsun kafan hagu guda bakwai ke daga cikin fassarorin kuma shine ginannun wuraren da ake yin ibadar sujuda to Allah ya ce duka nasu ne su ne masallatai da haka kada mutum ya zo ya yi wa wani ibada a cikin masallaci koma bayan Allah kada ka kira wani a ciki koma bayan Allah da waɗannan dalilan wasu malamai suka nuna haɗarin wato a shigo cikin masallaci ana kaɗe-kaɗe ko ana raye-raye da sunan addini da littafin madakal ga nan a kanmu in kuka karanta kuka ji irin maganganun da ya yi? ya kawo fatawan wani malam Abubakar cewa duk masallacin da aka shiga aka yi kaɗe-kaɗe aka yi raye-raye aka yi tsalle a ciki da sunan addini ya ce to wannan masallacin ya haramta a ƙara yi wa Allah sallah domin an yi wani abin da Allah bai ce a yi ba ina fata gani ya ce kafin ko a iya yin sallah a masallacin nan sallar ta zan karɓaɓɓiya sai an rusa masallacin gaba ɗaya ƙasan ma da aka rusa sai an kwashe an je an zubar a haka fandisho ɗin kaji duk sun jawo wa ƙasan ma matsala ya ce sai an dawa ɗibo sabon ƙasa an yi ciko sannan a ɗibo sabbin bulullika da sabon ruwa a zo a sake tada wani ginin sannan masallacin zai dawo ya ɗauki hukuncin sabon masallacin da za a iya bautawa Allah ce saboda Allah ce wa annal masajida lillah fala tadu yace to kiɗa a cikin masallaci kiran wani abu ne kuma bayan Allah in gano wani da ke ko sannan ya ce tabar kuwa ko shimfiɗa wanda a kan shi aka yi tsalle-tsalle ya ce to haramun ba idun ba zai kara halatta yi wa Allah ibada a cikin shi ba ya je a je a tattara su a ƙona su ya je aiki kenan ko Allah kyauta to a nan dai malam yana kamar yadda muka ce yana ƙoƙarin ah, tabbatar da ga yana ya ce ya'ani bil masajidi abinda ake nufi da almasajir a cikin wannan ayan ma sajada alaihi ibn adama fi salatihi shine gurabun da suke akan ƙasa yayin da ɗan adam yayi sujuda a cikin sallarsa waɗanne gabobi kenan sai ce minal jabahati wal anfi goshi da hanci wannan duk tare suke da goshi da hanci ba daban-daban bane da haka ba babu sujuda ga wanda goshin shi kaɗai ya taɓa ƙasa hancin bai taɓa ƙasa ba dole sai ka haɗa su domin haka annabi ya nuna da yake ishara a wurin a cikin sujuda kaha wal anfi goshi da hanci wal yadaini tafukan hannaye guda biyu war rijilaini da kuma yin wato kafafu guda biyu a ina a kafafun shine sai ya ce war rukbataini guyawu shine inda suke zunguran ƙasa wasu duril ƙadamai sai kuma cikin yatsun ƙafafu guda biyu su ƙafafu yatsun ƙafa to kwantar da yatsun ake yi ba wai yawwa ba wai taka su da ƙasa ake yi ba ko kuma ma ka ga wani ya ɗage su ma yana ta lilo da su a sama haka su ba daidai ba ne za ka aza ƙafafun a ƙasa sai ka danne yatsun su kwanta ƙirjin yatsun su ake sa a yi sujuda ina fata an gani. wa qala fi ma fa'ala Allah ta'ala lil jawarih kulliha min as-salati wa at-tuhuri wa dhalika anna Allah ta'ala samma as-salata imanan fi kitabihi yace sai Allah madaukakin sarki yayi bayani akan abubuwan da ya farlanta wa gabobin dan adam baki daya na wannan sallar da aka ce gabobin jikin ɗan adam su rinka yi domin ka duba in ɗan adam na sallah babu wani gaban jikin shi da baya sarrafa shi a sallah babu tun daga tsakiyar maɗigan kan shi har yatsun kafan shi saboda kan sai ya rinka kwantarwa yana ɗagawa haka duk kasusuwan jikin shi ba wani gaba a jikin shi da zai tsaya ya ce shi ba ruwan shi tun daga farko har ƙarshe babu da duka gaɓoɓin jikin ne to shine sai ce abinda Allah ya farlanta wa waɗannan gabobin jikin ɗan adam gaba ɗaya min salati yi wa Allah sallah wa tsuhuri da tsarki sai ce wa zalika anna Allah ta'ala samba salata imana wannan na daga cikin dalilin da ya sa Allah ya kira sallah da imani ku duba yadda malai ya wani istinbat nan kun san yana tabbatar mana da cewa gabobi su ma suna aikin imani ko yace to daga cikin ayyuka da gaɓoɓi ke yi akwai sallah to wannan sallan kuwa Allah ya kira ta da imani <laughs> to ba zai yi a ce dan adam babu aikin gabobi a cikin imanin shi ba yawa ba zai yi ba sai ce Allah ya kira sallah da imani sai kitabihi a cikin littafin sa alqur'ani kenan wa zalika anna Allah ta'ala lamma sarrafa nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama an salati ila albayt yace hakan ya faru ne a lokacin da Allah madaukakin sarki ya juya fuskan annabinsa daga kallon baitul maqdis wa amarahu an yusalliya ila al-ka'ba sai aka umarce shi cewa ya dawo yanzu ya fuskanci ɗakin ka'aba yana son ya kawo mana inda Allah ya kira sallah da imani yace to a lokacin ne Allah ya kira sallah da imani Kusan san farkon al'amari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi ya rinka kallon baitul maqdis ne da haka da ya dawo garin Madina aka yi watanni kusan goma sha bakwai zuwa sha takwas ana kallon baitul maqdis Yanzu Allah yana yi yana ɗaga kai yana son Allah ya juya fuskar shi da ya koma ɗakin Ka'aba daga bisani sai Allah ya ce mishi mun ga abin da kake na daga kanka kana kallon sama da tsammanin cewa za a yi maka umarni ka kalli ɗakin Ka'aba qad nara taqalluba wajhika fi sama Allah ya ce ka karkada mu falal wandi yannaka qiblatan tarbaha kaga manzan Allah fa kenan fa shi da kanshi baya yin wani abu a cikin addini da sarran shi sai ya jira wahayi in attabi'u illa ma yuha ilayya kuma in manzan Allah zai zama yana da taka tsantsan wajen ba abin da zai aikata a musulunci sai Allah ya ce yayi wani ne wani banzan bazara da zai zo daga baya rinka kirkiro wa mutane addinai kuma a yi magana ya ce wai ai bid'a ce hasana ka ji a wajen shi ya kyautata bid'an kuma yana ganin zai bautawa Allah da shi bayan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum kafin addinin ya cika shi kanshi manzon Allah duk matsayin shi duk yadda abu ya mishi kyau ba zai yi ba duba yanzu kallon dakin ka ba manzon Allah na so ba sai fara kallo mana a gaban kanshi sai ta jiran wahayi shine in attabi illa duk abin da kaga manzon Allah ya wallahi wahayi aka yi shi to kai ba zai yi a yau ka zo ka kirkiro wani abu babu wahayi akai kuma ka ce a jika akai ba wannan shine batan yan ɗariku da dukkan yan bidiya su a wajensu addini mai sauƙin wato mutum ya kawo wani abu ne da ran shi kawai ya riya mishi kai kuma ya ci gaba da yi kuma yana fatan ya samu lada wa sharruhum sufiyatun qad wada'u kenan eh muhtasibina al-ajra fi ma yad'u mafi sharrin waɗanda ainihin wato suke cikin ta'ayyuf na musulmai shine wallahi yan bid'a su kirkiro abu da kansu kuma su rinka fatan a basu lada a kai kuma ka ce abun ba kyau su ce baka san manzan Allah ta duba irin wannan shi yasa alhamdulillah ala hidayatu sunna wallahi mu gode wa Allah da Allah ya shirya da mu akan sunna idan ka duba duk cikin masu danganta kansu zuwa ga musulmai ahlus sunna masu bin tafarkin magabata na kwarai masu bin salafus salih wallahi su ne kadai suke akan daidai su ne a mansura zama an gane wannan da kyau ko domin su in ka dubi abin nasu yana dacewa ne da wahayi kuma hankali lafiyayye yana fahimtar komai shi yasa duk abin da su ba sa za yi to hujja suke yi da shi menene ƙur'ani da sunna suka ce yaya magabata suka fahimci wannan nasu da haka ba za ka taɓa kama su in dai akan abinda za su bude dalili su karanta ne su aiwatar ba wallahi ba za ka kama su ba sai dai kuskure wanda ba a ba a iya kauda dan adam akan kuskure an gane wannan da ke ko yan ɗari kuwa ko kuma ka ce yan bid'a gaba ɗayansu duk da suna tafawucin juna akan abubuwan su kuma addinin su ya ginu ne akan ƙarya ƙarya ka duba duk sauran yan bid'a jama'a ba abin da yake taimaka musu akan bid'a su kaman ƙarya da yanzu yanzu mutum zai zo yi maka ƙarya ce annabi ya ce kuma annabin bai ce ba ka iya cewa akan irin su ma annabi yake ta cewa man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maqarrun minna dan su sahabbai suna annabi ke ta faɗin wannan suna mamaki ya za a yi dama mutum ya ce annabi ya ce kuma bai ce ba yasa ko san iska yan bid'a ne da za su zo da ƙarshe ba kuma hakan aka yi yasa addinin bid'a ba zai taɓa tafiya ba in ba an yi ƙarya ba ta ji na farko abu na biyu son zuciya yiwa san rai hawan nafsu mutaba wa san zuciya to duk 'yan biya sun yi tarayya kan wannan Ya sa abu ne mai sauki daga ɗan ɗariƙa ya farka kawai ce an yi mafarki na ƙarya ya gina addinin shafai Mutum da shaidan ya kama su ta wannan shi ma sai ya ta kawo musu abubuwan da ko da misali ba ba ne amma sai ya nuna musu ta hanyar da za su dauka da gaske ne Shi ne sai ya zo wa mutum wani mafarkin karya, shi kuma yana tashi kawai sai ya gaskata shi sai ya sa wa mutum a zuciyar cewa abu za to me laifin shi to ka ɗan yi mana shi kuma sai ya ce haka ne fa ba laifi to shi kenan sai ya kama yi amma alu suna zai ce a ina dalili akwai dalilin shi e buɗe karanta ya inganta to ya magabata suka fahimce shi to sannan zai karba in ko ya kasa cin wannan jarabawan sai ya bar maka kayanka yadda annabi yake cewa fa huwa raddu ina fata an gane to ku ji anan wai fa malam yana kokarin ya tabbatar mana cewa aikin da gabobi ke yi su ma imani ne an fahimta ko dan haka tabbas imanin ka ba zai tabbata ba sai gabobin ka sun yi aiki shine yake ce maka Ka ga daga cikin aikin da gabobin ka ke yi gaba daya akwai sallah to kuma sallar nan Allah da kanshi ya kira sallah da cewa imani a ina ne shine yake son ya kawo maka dalili yace ka duba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kallon Baitul Maqdis sai aka juyar da fuskan sai aka ce kalli ɗakin Ka'aba to a daidai wannan gaban shine Allah ya sako bayani akan cewa sallah imani kun gane inda yake son ya tafi ko to bari mu ji karshen zancen sai ya ce qala al-muslimuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokacin da aka juya fuskar alƙibla daga baitul makri sai koma kallon ɗakin ka'aba sahabbai su ne musulmai da yake nufi a wannan lokacin sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ra'aitaka salatana allati kunna nusalli ila baiti al-maqdis ya manzan Allah ina hukuncin sallan da muka yi a waɗannan watanni da suka gabata duk baitul maqdis muke kallo yau gashi aya ta sauka ta ce mu kalli ɗakin ka'aba to ina matsayin waɗancan sallolin na baya kun ji tambaya? me matsayin su ma halaha ko ma haluha wa ma haluna fiha mu ma da muka yi waɗannan sallolin me matsayin mu wato su sallolin ina matsayinsu yanzu karɓaɓɓu ne mu ma da muka yi sallah yanzu ne matsayin mu za mu sake rama sallolin ko ku shi kenan sannan ba mu kaɗai ba wa halu ikhwanina allazina matu wa hum yusalluna ila baitul maqdis a cikin wannan watannin da muke magana kafin a ce su kalli ɗakin kaba, akwai waɗanda suka yi wafati ai to su sun mutu ba su taɓa juya fuskan sun kalli ɗakin ka'aba ba to me matsayin waɗanda suka mutu su yanzu ma ba da su aka juya alƙiblan ba an gane wannan da ke ko wa hum yusalluna ila baitul maqdis a halin suna kallon baitul maqdis ne fa daidai wannan jawabin ne fa anzalallahu ta'ala fi zalika qur'anan nafiqa sai Allah ya saukar da qur'ani ne magana domin ba da jawabin wannan magana faƙada shi ne Allah ya ce wa ma kana Allahu liyubi'a imanakum kaji a shahi Allah ya ce ka gaya musu kwantar da hankalinki Allah ba zai ɓata waɗannan sallolin nasu ba amma da ne Allah ya kira sallolin a nan sai Allah ya kira da imani kun ji inda zai je kenan a cikin suratul baqara ko ya'ani salawatakum إلى بيت المقدس فسمى الله الصلاة إيمانا أبن دا أكي نكي أنا شيني صلو لن دا كوكي ألوكا تنكونا أكلم بيت المقدس باكا سي الله دا كران في إكرا وقال لن صلو لن في إكرا سيدا إيمان سي ما لأيتي فمن لقي الله حافظا لجوارحه موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عليه لقي الله مؤمنا مستكملا الإيمان ذاك دون جمد الله يا أري ولا تؤمن بكنا الناس أم فهمت أخو يا أيكة أبند الله يفر لن تامشي يي دقبو من نفلا كينا كما ينعني إيماني أكن هكا to zai haɗu da Allah ranar alkiyama mai cikakken imani domin zuciyar shi ta yi imani da Allah bakin shi ko harshen shi ya furta wannan imanin gaɓoɓin jikin shi kuma sun aikata to wannan ya cika imani kenan gaba ɗaya wa man bayya shay'an minha wanda ko ya tozatar da wani abu daga waɗannan ababan wa ta'adda ma amara bihi fiha ya yi ta'addanci wato ya yi sawarwara da abubuwan da Allah ya umarce shi laqiya ta'ala na kisal iman shi kuma zai haɗu da Allah mai na kasashiyar imani wa huwa fi mashi'atillah to duk wanda ya samu Allah da imani na kasashe to yana cikin ganin daman Allah in sha'a ghafara lahu in Allah ya ga dama sai gafarta mai abu da kasa an gaya maka da yadda zaka yi kaki wa man da shay'an wanda shi ba ma wai na yi ba gaba daya yi musun waɗannan abubuwan kana kafira wannan kan kafiri ta ji matakin wato mutane kenan game da yaddansu da waɗannan marafin da imani da haka duk wanda ya san cewa imani a zuci ne a harshe ne a gaɓoɓi ne kuma ya yadda a zuciyar yana furtawa da bakin shi yana kuma aiki da gaɓoɓin shi don Allah yadda wannan zai haɗu da Allah mai cikakken imani Allah ka sanya mu cikin wannan tawaga wanda ko shi yana ainihin wato da imani shi a zuciya yana furtawa da baki amma da gaɓoɓin shi yana mata yassara ne kawai in ya ga dama yayi in ya ga dama wato ya naƙasa to shi wannan zai haɗu da Allah mai naƙasashen imani da haka yanzu yana cikin mashi'ar Allah masu sabo kenan Allah ya ga dama ya yafe mishi in kuma bai so ya yafe mishi bai ko kai gwargwadon taurin kan da yi to na ukun su shine wanda yace ƙarya ne ba wani imani akan gabobi imani kawai a takwa hahuna kaga wannan yayi musu kenan ko wannan ya zama kace Allah ya kyauta qala shaykhu al-imam ibnu battah sai yace فقد أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة Allah maɗaukakin sarki ya bamu labari a cikin littafinsa cikin ayoyi masu yawa Yin hu, anna hadha al-iman la yakunu illa bil wanda ya tabbatar da cewa wannan imani fa da ake magana to ba zai taɓa tabbata ba sai mutum yayi aiki akwai aiki a cikin alamar imani ba wai a zuciya ne kawai ba wa'ada ada alfara'idi bil sannan kuma ka aikata abubuwan da Allah ya farlanta maka ka cika su an fahimta ko ka idar da su da zuciyanka wal jawarihi da kuma gaɓoɓin jikinka wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma bai mana ƙwauro ba yayi bayani cikakke akan yaya zaka imani da zuci ya za ka imani a kan gabobi wa sharahahu fi sunnatihi yi sharhin waɗannan bayanan da suka zuwa a cikin alkur'ani a cikin sunnansa ya ji aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani gaɓo ya zo maka yau wai sai ya ce wai yanzu shi ƙur'ani zalla kaga wannan akwai akwai gabanci ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi sharhin duk abin da ya zo ne a cikin alkur'ani wa a'lamahu ummata sannan ya karantar da al'ummarsa wa kana mimma qala Allah ta'ala fi kitabihi daga cikin abubuwan da Allah ya faɗi a cikin littafinsa mimma a'lamana anna al-imana daga cikin abubuwan da shi kuma manzo Allah ya sanar da mu shine cewa lallai imani huwal amalu aiki ne imani dole sai kai aiki wa anna al-amala min al-iman kuma wannan aiki wani yanki ne na imani ma qalahu fi suratul baqara ga daga cikin ayoyin abinda Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin suratul baqara laysa birra biyayya ga Allah fa ba wai ta tsaya kawai an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi bai kawai mutum ya rinka fuskantar da fuskan shi yana kallon ah, mafitar rana ko mafaɗar rana da nufin ibada ba iya nan ne ibada ta kare ba sai ce walakin nal birra yanzu kun ga nan da Allah yake laifal birra ana nufin imani bai kare a iya kallon alƙibla ko a gabas ko yamma ba to kaga aikin kallo aikin gaba ne ko kaga Allah ya nuna maka imani ba iya gaba ne. to bari ka ji imani a cikin abin da yake bari ka ji abubuwan da Allah zai lissafa sai ce walakinnal birra cikakken biyayya ga Allah man amana billah shine wanda ya imani da Allah ta yaya ake imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira cewa akwai yanzu kaga imani da ranar lahira a ina zaka yi shi da hannunka zaka nuna cewa kai imani a zuciya ne kaga aikin zuciya bayyana sai ce wal mala'ika imani da mala'ika. Kaɗa ne zai tabbata a zuciya wal kitabi imani da littattafan da Allah ya saukar waɗannan duk aikin zuciya ne wan nabiyina kai imani da annabawa shi ma aikin zuciya ne kaji an yi bayanin a'malul qulub ko ko kuma a gaskatawan zuciya sai ce wa atal mala ala hubbihi har ila yau imani to sai ka ba ka ba da dukiya ga masu son a wato dukiyar da kake kauna kana son shi amma Allah zai ce maka ka yanki ɗaya bisa arba'in ka bada zakka ka ɗibo sadaka ka bada shi ma da aikin imani ne to yanzu bayar da dukiya shi kuma aikin ne aikin gabbai ne ina fata an gane wa atal mala ala hubbihi ya bayar da dukiya tare da yana son wannan dukiyar amma ya ba zawil qurba dangin shi na kusa wal yatama da ainihin wato marayu wal masakina da waɗanda suke talakawa wabna sabil da wanda suke ‘yan kan hanya guzurin su ya ƙare suna buƙatan agaji wasa'ilina da wanda wato shi buƙata ta kai har sai da ya zo ya zubar da mutuncin shi ya gaya maka matsalolin shi ya nemi ka taimaka mishi wafin riƙabi da waɗanda ainihin wato suke bayi suna neman su ƴanta wuyansu wa aqama salata kaga duk wannan aiki ne na gaɓoɓi musamman hannu wa aqama salata sannan ya tsaye da sallah jama'a sallah aikin menene aikin gaɓɓai ne wa ata zakata sannan ya bayar da zakka sannan kuma a cikin sallar akwai abubuwan da ake karantawa ko babu akwai aikin me yawa nan karatun aikin harshe wa aqama salata wa ata zakata ya bayar da zakka Allah ya ce wal mufuna bi ahadin idza ahadu har ila yau imani yana daga cikin aikin cika alkawari idan aka dauki alkawari da me ake yin alkawari da baki kaga alal lisan kenan idan suka yi alkawari suna cikawa Allah ya ce was sabirina fil ba'sa'i wad darra masu yin haƙuri a lokacin da suke cikin walwala da lokacin da suke cikin kunci wa hinal da lokacin da aka jarabce su wani fitina ya afko musu na yi ni wato karayan arziki ko rashin wato abun wanda suke kauna an fahimta ko ko rashin abinci da hanyoyin nan dai da Allah ke jarabtan bawa wala nabru wannakum bi shay'in min al khaufi wal ju'i wa naqsi min al amwali wal anfusi was samarat to a wannan yanayi ma yana ainihin wato yin hakuri sai Allah ya ce to masu irin waɗannan sifofin ula'ika allazina sadaku waɗannan su ne waɗanda suka gaskata imani to jama'a akwai yadda mutum zai cire gaskatawan zuciya a cikin imani babu akwai yadda zaka cire furucin baka a cikin imani babu akwai yadda za ka cire aikin gabai a cikin imani da haka al'imanu ƙaunun wa amalun wa Ina na gani haji yadda malamanmu suka tabbatar da waɗannan ka'idan kenan a cikin nasoshi ne Shi ne wata magana da muka yi cewa aikin ahlus sunna kenan su aiki da abin da yake da hujja da dalili kuma ingantacce ya laika humul muttaqun kuma waɗannan wancananka da aka kifanta masu waɗannan a sifofin su ne masu haƙiƙanin takawa a wajen Allah mahalicinsu Allah ka sanya mu daga ciki wannan aya na daga cikin ayoyin suratul baqara aya na 177 sai ce fantazamat hadhihi al-aya awsaful imani wa shara'itu wa shara'itahu min al-qawli wal-amali wal-ikhlas kaga wannan a'yan, sai ta tattaro bayanai masu yawa na wasu sifofin da ke tabbatar da imani da kuma sharuɗan ainihin wato imanin an fahimta ko انتظمت هذه الآية أوصاف الإيمان وشرائطه al القول da sharuɗan imani na magana kaga al'ahad da ayyuka da ake yin cikin sallah wal amal da kuma aikin gabbai aqama as-salata wa zaka wa ata mala ala hubbihi ina fata fahimta sannan wal ikhlas shine walakin al-iman man walakin al-birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi har zuwa ƙarshe wal sai ce walaqad sa'ala Abu Dharr Allah ya ya taɓa tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama game da cewa menene imani da annabi ya tashi bashi amsa wannan ayan kawai ya karanto mishi ina fata mu fahimta sai ya ce a faqara alaihi hadhihi alaya sai annabi ya karanta mai wannan aya to wani na iya cewa a ina Abu Dharr din ya tambaya annabi ya karanta mai sai ya kawo maka hadisin da isnadi yace haddathana Abu Dharr malamin da ya karantar da shi ne sunan sahabin ne ma Abu Dharr amma wannan abu zarrin nan ba wancan ba sai ce wannan ahmadu ɗan muhammad al-baghandi kala haddasa hasan buna abin rabi'i al-jurjani kala haddasa na abdurraza ne littafin al-musannaf sai ce wa haddasa na ishaq malam ishaq ibnu ahmad Alkazi. kazi ji ɗaya malamin nashi kenan shi ma ya karantar da shi wannan hadisin kala haddasa na abdullahi ibnu ahmad ibnu hanbal shi kuma ya karɓo daga malaminsa abdullahi ɗan gidan imamu ahmad ƙala shi kuma abdullahi ya ce haddasani abi an abdurrazak ƙala ah, haddasana abdurrazak shi ma imamu ahmad daga malam abdurrazak a sana'ani ƙala daga nan ne isnadin sai ya haɗe sai ya ci gaba ya ce akhbarana ma'amar malam ma'amaru ya ba mu wannan hadisi an abdulkarimi aljazari daga malam al aljazari wannan abdulkarim jazari babban malami ne amintacce a yi riwaya daga mujahid dan jabar wanda anan ma zaka ne malamin shi an fahimta ko sannan ma'mar almajirin shi ne kamar yadda ka ji anan to wannan aljazari shi ce an mujahidin daga malam mujahid binu jabar al-makhzumi wannan babban malami limani a cikin tabi'ai yasa sai ce mishi al-imamu tabi'iyyul kabir mujahid kenan kowa ma ya san shi ai ko to mujahid ne yake bada labarin nan cewa anna aba zarrin sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman yace abu zarrin ya taba tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da imani to fakara alaihi sai annabi ya karanta mai wannan hadisi jama'an gane wannan da ke ko ليس البر ان تولوا وجوهكم هو قبل المشرق والمغرب حتى ختم الايه حتى اذا النبي ya gama karance waɗannan ayoyi kun ga wannan ya tabbatar da cewa eh lallai abinda malam ya kafa babi a kan shi a cikin wannan littafi nasa lallai abu ne wanda tabbas haka abin yake ba kuma zaka taba wato iya tunkuɗe wannan ra'ayi ba cewa imani yana cikin gaskatawar zuci furucin baka da kuma yin aikin gaɓoɓi Allah maɗaukacin sarki ya samu dace muka zo darasi na gaba sai mu tashi inda yace na Abu Shaiba Abdul Aziz bin Ja'far akan hadisi mai lamba ta dubu da sittin da takwas insha Allah yau bari mu dan taɓa shirin wasiya ko na'am a cikin wasiya za mu tashi sifatul izza ko haka ne sifatul izzati ko ba mu karasa na bayan shi ba

ok wajen al'afu wal maghfira muke ko wal rahmatu wal izza ba mu karasa ba kenan yace al'ayatu thaniya aya ta biyu daga cikin ayoyin da malam ya kawo fil maghfira war rahma wanda suka tabbatar da sifan maksira da kuma jin kai In gama jin bayani game da al'afu sai yace ƙaunuhu. fadin Allah madaukakin sarki da yace wal ya'fu wal ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim kamar mun yi wannan bayanin ko so yace hadhihi al-aya nazalat fi Abi Bakr radiyallahu anhu muka kawo bayanin Abubakar da Mistah sai ayan nan ta sauka ne akan Abubakar Allah ya kara mishi yadda wa zalika anna Mistah bin Usasa radiyallahu anhu kana ibnu khala abi bakr wa kana mimman takallamu wanda shi wannan misbah haɗin dan usasa ɗan wato ‘yar uwar mahaifiyar abubakar ce, dangantakarsa ta ɓangaren mahaifiyar shi ce, Ibn Khala, gwaggwa kenan ko? Sun har malam Jaro ya gaya mana kalmomin da fullanci ya ce ba musa ba su da shi. anna qauma minal almunafiqin abin da ya faru wasu munafikai ne suka yi wato taba mutuncin sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda walaysa wallahi qasdu Aisha in karanta dinnan wajen gaskiya ki a lokacin manufansu ba sayyida Aisha din bane sai dai maza Allah sallallahu alaihi wasallam suke son su taba mutuncin sa sai ni wato a yaba mushi wato munanan maganganu da ƙazanta. sannan su su kunyata shi sai ce wal yazu billah walakin Allah sai dai Allah madaukakin sarki wallahi alhamd fadahum Allah ya kunyata su wa qala har Allah yace wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda ya jibinci al'amarin wannan babban kazafin fa akwai azaba mai girma da Allah ya tattala mushi takallamu fiha wa kana akthara man takallama fiha almunafiqun وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاة ومنهم مصعب بن وسافة من أبخيس كيت آدم مجانا daga cikin waɗanda su ma a ta ɗibe su akwai wasu sahabbai mutanen kirki amma su ma suka babba da labari to akwai mista a cikin su fa kullama takalla falamma takallama fiha wa kana hadha min akbar al qati'a qati'at ar to akwai wata ƙa'ida mai muhimmanci a nan wajen tsawo da ya je yana ya maɗiɗi da wannan zance sai malam ya ce kaga wannan ɓata zumunci duba wani abu ya faru da ɗan uwanka mummunan abu ko abu mara kyau ka je kana yaɗawa wannan ma yanke zumunci saboda matsayinka na ɗan uwan shi kai ake neman ka je ka ainihin wato kwantar mishi da hankali ka ainihin wato yaye mishi wannan dattin da ƙazantar amma sai zan kai kake zuwa kake yadawa aga wannan yanke zumunci da haka daga cikin sada zumunci akwai ƙoƙarin kiyaye mutuncin yan uwanka ina fatan jama'a an gane amma ku duba irin abin da ya faru a ƙasar mu a nan arewa a ainihin wato gari mafi wato ɗaukakan tuta na musulunci da musulmai aka samu ɗan wato yan wato ɗan wa ya zo ya kashe mata da ‘ya'yanta guda shida. Wannan wani irin yake zumunci ne jama'a, Allah ya kyauta. To shi ne sai malam yake cewa to wannan abin da Mista ya to yanke zumunci ne, an fahimta ko? Ya je yana magana a kan wani ɗan uwan shi kan abin da zai ɓata mashi mutunci. Amma abin abin da zai zubar da karamar shi an fahimta ko la siyama wa anna zalika fi ummil mu'minina musamman kuma a ce abun akan uwar mu'minai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar da ya ga girman laifin da yayi shine ya rantsuwa cewa to daga yau ya fita sabgashi zai daina ci da shi dama shi yake ciyar da shi to hakan yasa Abubakar Allah ya kara mishi yadda wanda da shi yake ciyar da shi sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a kansa cewa wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah masu falala masu wadata masu arziki su daina wato ɗaukan alwashin cewa za su daina taimakawa mabukata na cikin dangin su wanda suke talakawa wanda suke muhajirai su daina cewa za su fitar sabgan su daina taimaka musu akan dukiyar da Allah ya wadata musu domin ya yi kira domin Allah wa kullu hadhihi al-awsaf thabita fi haqqi misla kuma waɗannan abubuwan duka da aka faɗi sun tabbata akan misla kaga dan uwan shi ne na jini sannan talaka ne bai da hali Allah ya ce an yi atali ulul fadli minkum wasa an yi tu uli qurba wal masakina akwai yatama ko kuma gashi a okay babu yatama nan. ulil kurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah gashi miskini gashi kuma yayi hijira shi ma an gane ko fa huwa qaribun wa miskinun wa muhajir sai Allah ya ce wal yafu wal yasfu su yi afwa su kauda kai akan abin da suka yi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba kwa so Allah ya ya muku gafara ne kuma daga abubuwan da kuke yi da ba daidai ba na zunubi da laifi Allahu ghafurur rahim bayan Allah mai yawan gafara ne da jin kai qala abubakar abubakar Allah ya kara mishi yadda da ya ji wannan ayan sai ya ce bala ya ce haka abin yake wallahi muhibbu an yaghfira Allah lana muna son Allah ya gafarta mana tunda dai aljaza'u min jinsil amal in kai gafara kai ma za a gafarta maka to na ya ce bista sai karba wannan gyara da aka yi masa faradda alaihin nafaqa sai dawo da kwanan shi gidansu ya ci gaba da ci da shi sai ce haza huwa ma nazalat fil aya wannan shine abin da ya sauka na wannan aya game da wannan kabiya wa amma tafsiruha yanzu ya gaya mana sababu nuzulil aya kenan ko to me tafsirin aya shine zai yi anan sai ce fa qawluhu da Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu allamu lamul amr a gani wannan lamun din da Allah ya ce wal fal to lamun ɗin na umarni ne cewa ku yi ba wai ana ba ku shawara ba wa sakanat li'annaha atat ba'da al-waw me yasa to aka yi mishi dauri an saba jin lamul qasmi zo da haraka amma nan sai yazo da dauri me yasa sai ce saboda ya biyo bayan wawun ne wal ya'fu da babu wawun din cewa za a yi liyafu Yawa an gane ko liyafu liyasfahu amma sai aka zo da ɗauri saboda ya zo da wawo walamul amr tuskan idza waqa'at ba'da alwa a ka'ida na larabci kuwa ana ɗaure lamun umarni idan ya biyo wawun kama huna kama yadda ya zo a nan au ba'da alfa ko kuma ya biyo bayan fa'un au ba'da summa haka idan kalman summa ya gabace shi to shi ma yana yi mishi ɗauri. qala Allah ta'ala kamar misali inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa man qudira alaihi rizquhu sai ce ne fal yunfiq mimma atahu Allah fa'un din nan shi wa lamun din sakana taski dauri kenan wa qala ta'ala haka kamar yadda Allah ya faɗi cikin suratul hajj Allah ya ce thumma liyaqdu tafasahu sannan su je su ainihin wato biya abin da yake a kansu na sauran rights of hajj wato ayyuka na aikin hajji to da aka ce summa summal yaqdu asali yaqdu ne dole su je su biya wannan ayyukan amma sai summa yawa lamun din dauri wa hadha idza kanat lamul amr yace amma waɗannan daurin fa duk in lamun nan asalin shi na dauri na umarni ne amma idza kana Allah ne wanda yake bayyana dalilin da ya sa aka yi wani aiki ne ba wai na rantsuwa ba ko ba na umarni ba afwan fa innaha tabqa maksura to anan za ta wanzu da kasaranta ne ba za a yi mata ɗauri ba ku kiyaye wannan ka'idar la tuskan kun ji ko ba a yin ɗauri a nan wa in ah, wani ya hadihi huruf ko da waɗannan harufan sun zo kafin lamun ɗin an gane ko misali idan kana son ka ainihin wato faɗi dalilin da ya sa ka ce wa wani ya fita daga masallaci shi ne saboda za a yi shara sai ka zo ka ce wali ya kharuj wali ya kharuj kaga wawun ya zo kafin lamun amma kuma sai kai wa lamun ɗin kasara saboda lamun ɗin nan yanzu na illa ne ba na umarni ba ne wal yakhruj min ajli taknis masjid ina fata an fahimta amma kace lal dole ne kowa kawai ya fita ba wani ah, kasanin me yasa aka ce a fita kawai a fita to nan na umarni ne ku gane abin da ake cewa ko sai yace qawluhu wal yafu yani yatajawazu anil akhd bil dhanb da aka ce su afuwa shine su ainihin wato yafe daga ɗaukan fansa akan zunubin da aka yi maka yaron aikinta ne yana maka leburanci ka ɗauke su ƙwadugo ka ɗauke su aikin leburanci ka ɗauke shi aikin kula da dukiyanka a shago sai ya maka ba daidai ba sai dawo aka nemi afuwa da kuma nadama shi to shine ake ce maka la ya atali ulul fadli kaga ga tunda kana da wadata ai gona na ne ba zai sake aiki ba kaza kaza a'a zaka ce li ya'fu wal yasfahu umarni Allah ke ba ku an fahimta ko eh shine nan yake ce mushi yani yatadawazu anil akhdhi bizam ku afwa daga daukan fansa akan abin da aka yi aka ce ai wallahi tunda nace sai na rama sai na rama ai sai ya biya ni ai kaza kaza in Allah ya wadata ka kai amfani da wadatar zuci sai Allah ya maka tsari sai ce wal yasfahu wal yasfahu shi ma kaga dauri ko ya'ani ya'ridu an hadha al in suka yi afuwan kuma ko to su kauda kai su manta da abin kamar ma ba a yi ba da ka gobe ba za ka sake dawowa da maganan ba ka ce ka san dama ba riga na wuce ba ko a'a Allah ya ce wani liyasfahu ka ɗauka kamar abin ma zai faru ba haka ake son mutum ya kasance karimi kenan wala ya ta takallamu fihi kun gani ko kada a ji kana ta maimaita zance ka ce sai maka ba daidai ba aka zo aka yi zaman sulhu aka nuna laifinta ta yi nadama ta gane ta yi laifi ta ce a yi haƙuri to shi kenan ka kau da kai daga magana kada ta sake wani abu ka ce a ka san ko jiya fa muka gama wanda a la ta takallam ana an fahimta ko ma'khudun min safha al'unuk an dauko wannan fassarar daga ainihin wato kauda fuska wahiya janibihi wato an aka ce as-safaha kaman rabin fuska kunci kenan idan aka ce kaka kalli abin to ka juya mai kuncin ka ake cewa to daga nan ne aka dauki kalmar safa rabin fuska sai ce ah, li'annal insana idza a'raba fallabi yabdu minhu safhatul unuq domin duk sanda aka ce mutum ya kauda kai daga abu zaka ga wuyan shi ne yake juyawa ai so juyawan wuya shine sai Allah ya ce liyasfahu ka kauda kai kamar ma abun bai faruwa shine bature sai ce forgive and forget ina fata an gane wa sai kuma fadan Allah madaukakin saki da yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu ala litta'arrud idan aka ce lil ala din nan wato a dawo da hankalinka ne ka saurara wal jawabu bala abinda ake nufi shine haka ne yanzu kai baka san Allah ya ce maka ai ba sai ka bada amsa ba ko yawa kowa ya kana so fa idza kunna nuhibbu an yaghfira Allahu lana to idan ma muna son Allah gafarta mana zanuban mu tunda muna yin laifi ko kuma muna sa Allah ya yafe mana to falinu'rid li asbabil maghfira to mu yi kokari mu fuskanci sabubban da zai sa Allah ya mana gafara Allah ka gafarta mana sun maƙala sannan sai Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jirfi ghafurun idan aka ce ghafurun hadihi imma an takuna ismu fa'il lil mubalagha suna ne wanda yake nuna kaiwa makura wato gafaran ma ya yi yawa inda za a iya faɗin haka wa ma an kuna sifa mushbiha ko mushabbiha ko kuma ya zama sifa ce wadda ake kwatanta wani abu da shi fa ka kana sifa mushabbiha fahiyar hiya dalla alal alwasf allazim as to idan sifa ce ta kwatance yana nuna wannan sifan yana tattare da abin da ake sifantawa baya rabuwa da shi kamar launin jikinka kaga launin jikinka duk yadda aka yi ba zai taba rabuwa da kai ba ko a ce fatan jikinka an fahimta ko sai ce a ah, fahiyar dala ala wakil labi misali haza huwa muktada sifa al ko al wannan shine abinda sifa da ake sifanta mutum da shi ko ake kwatance da shi yake hukuntawa wa in kana cikin fa'il muhawwalan ila sigatu takfir idan kuma ya zama ismu fa'il ne to ana karkatar da shi zuwa sigan yawan yin wannan abu wato ne yawan gafara ne an fahimta ko in ma dai an sifanta Allah shi a matsayin wato a shi dama mai gafaran ne ko kuma mai yawan gafara ne kanat Allah ala wuqu'il maghfira min Allah bi kasra to nan kuma sai zama yana nuna dama shi Allah baya gajiya da yin gafara yana da yawan gafara shine nan gafu wa ba'da na naqul ce to bayan wannan kuma sai mu ce Inna ha jami'a bainal amrayn game da haƙƙin Allah duka zai dau ma'anonin guda biyu sifa ce da ake ainihin wato tabbatarwa Allah kuma Allah na da yawan yi shi fahiyar sifatun mushbiha sifa ce wacce ainihin wato take da kamanta sunan la'an al sifatun da'ima lillahi azza wa ko sifa da wamamiya ga Allah Wahiya hiya aidan ya yaqau bi kuma fi'li ne da Allah ke yawan yi Allah ya gafara jiya yayi yau gobe ma yi baya gajiyawa fa amma aktsaru maksaratullahi azza wa jalla fama aktsara mafiratullahi azza wa jal ya ce fama mafiratullahi azza wa iya ma yawan gafarar da Allah ke yi wa ma a'azamaha wa iya ainihin wato bayanin game da girman wannan gafarar wa qawluhu sai kuma cewa da yi karshen ayan rahimun hadihi aidan ismu fa'il muhawwalin ila sigatil mubalagha shi ma wannan ana yi wato juya shi zuwa cikin da ke kan mubalaka lakin hawwala ila ko huwila ila rahimin li kasrati rahmatillahi azza wa jalla wa kasrati man yarhamuhum Allah azza wa jalla asalin shi masdarin shi rahima ne rahim sai aka juya shi zuwa ga rahim saboda yawan jin kai da Allah ke yi wa bayinsa Wallahu subhanahu wa ta'ala yuqarrinu baina hadaini lismai Allah maɗaukacin sarki yana haɗa tsakanin waɗannan sunaye guda biyu cewa gafurun rahimun li'annahuma dallani ala ma'na mutashabih saboda dukkan sunayen suna da kama da juna fa zawalul makrubi wa athari dam a cikin yawan gafara da Allah ke da shi to yana yaye wa mutum damuwa cewa abin da kai kake ganin ka taɓe to kaka damu Allah zai yafe maka wa fi rahma usulul matlub a cikin jin kai kuwa to za ka yi tsammanin samun abin da kake nema kama kala ta'ala lil da Allah ce jin kai na ce an fahimta ko arhamu biki man a sha'u. ina yin jin kai da ke ga wanda na ga dama Allah ka sanya mu daga cikin wannan zai wajin kai da aljanna wannan hadisi cikin Bukhari da Muslim ko to kun ji wannan shine karshen wannan ainihin wato gaba sai in mun zo darasi na gaban insha Allah saboda yayin lokaci sai mu shiga sifatul izza wal qudra sifar izza da kuma al qudra menene su su kuma za mu zo mu ji insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace kuma masu albarka nan za mu saurara sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum